This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a da yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. a daren jiya ko kuma mu ce adadin mutane da suka halaka sakamakon tagwayen bama-bamai da suka tashi a wani gangamin neman zaman lafiya a birnin ankara babban birnin kasar Turkiyya, yanzu ya haura zuwa mutum 95 a daren jiya ne gwamnatin kasar ta ba da wannan ƙari wasu kusan metan kuma sun jikkata hukumomi a fannin kiwon lafiya sun ce sai ta yi wannan adadi ya karu cikin kwanaki masu zuwa domin ganin yadda wasu jikkatar su ta yi tsanani suna raina hannun Allah fashe-fashen sun auku ne kusa da wata kofar fita tashar dogo da ke gundumar ulus a ankara watakil da zummar su haddasa mummunan hasarar rayuka tsakanin waɗanda suka halarci gangamin da ƙungiyoyin kwadago da kuma na fararen hula suka shirya an samu rudani da ɗimauta inda a kai harin rahotanni suka ce gawarwaki ne suke zubita ko ta ina da tufafi da tutoci ruwan dorawa alamar kungiyar masu ra'ayin kurdawa masu fashin baki suna zaton wannan aikin kungiyar isis ne ko kuma wata kungiya mai kishin kasa a can turkiya wacce take adawa da kungiyar pkk da aka haramta a turkiya babu wata kungiya daidai yanzu ta fito nan da nan ta dauki alhakin kai wannan hari shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya kira farmakin da cewa mummunan hari ne da aka auna kan haɗin kan ƙasar da zaman lafiyarta ya soke dukkan ayyuka da suke gabansa domin mai da hankali kan tsaro shugaban amurka barack obama ya mika ta'aziyya sa madadin amurka ga prime minister ƙasar wata sanarwa daga fadar white house ta ce shugaba obama ya bayyana matukar alhini da juyayinsa kan aukuwar wannan al'amari daga nan ya bai hukumomin ƙasar tabbacin cewa amurka tana tare da al'ummar turkiya a fafatawa da gwamnatin jama'ar ƙasar suke yi kan ta'addanci Rasha ta ce ta zafafa kai hare-hare kan muradun kungiyar ISIS a Siriya a ci gaba da goyon baya da take baiwa dakarun kasar waɗanda suke kwace ƙauyuka biyu a arewacin birnin Hama daga ranar Juma'a. Wani kakakin ma'aikatar tsaron Rasha Igor Konashenkov a yayin da yake magana da kafofin yada labaran kasar wato na rashin ajiya sabar ya danganta karin farmaki da rashin take kaiwa kan abin da ya kira gagarumin karin bayanai kan muradin isis da suka gano ta wajen amfani da jiragen leƙen asiri daga sararin samaniya a nan birnin washington manyan jaman tsaron amurka sun tattauna ta hanyar bidiyo da takwarorinsu na kasar rasha a zaman wani bangare na kokarin tabbatar da ba a samu damuwa ba a sararin samaniyar siriyar da ke kara karuwa da jiragen yaƙi kakakin ma'aikatar tsaron amurka peter cook ya kira tattaunawar a zaman mai tasiri wadda ya ce aka fi mai da hankali baki daya kan matakan tabbatar da sojojin suna gudanar da aikinsu ba tare da an samu damuwa ba takwarorinsa na rasha ma sun bayyana shawarwarin a zaman masu ma'ana jami'an amurka sun soki rasha sosai bayan da moscow ta ba da sanarwa wadda ba shi da cikakken bayani ranar 30 ga watan satumba sa'a daya kamin ta kaddamar da harin farko a syria da zummar mara shugaba assad baya amurkan na cewa hakan bai yi daidai ba moscow tana ikirarin cewa tana auna hare-harenta ne kan kungiyar mayakan isis amma kungiyoyin 'yan tawaye da suke kasar suka ce farmakin da rashin take kaiwa tana aunawa ne a wurare da babu ma wannan kungiya baki daya hukumomi a kasar chadi sun ce an kashe akalla mutane 33 lokacin da wasu mata biyar 'yan kunar bakin wake sa kai hari kan akalla wurare biyu harin ya ritsa da 'yan kasar ne da kuma 'yan gudun hijira ba tare da wani bata lokaci ba 'yan sanda sun dangana harin da aka kai kan garin da ake kira baga sola kan boko haram hukumomin kiwon lafiya da 'yan sanda sun ce akalla wasu mutane hamsin kuma sun samu raunuka a ciki da kewayen garin da ake kan gabar tafkin chadi wani hafsan sojin kasar ta chadi janar banyan kwasinga ya ce an auna ɗaya daga cikin hare-haren ne kan wata kasuwa yayin da biyun kuma aka kai su kan wasu sansanonin yan gudun hijira guda biyu da suke bayan garin na baga sola ko a makon jiya hukumomin kasar sun ce mayakan boko haram sun kara da sojojin kasar kusa da tafkin chadi wata majiyar soji ta ce sojojin kasar goma sha ɗaya suka kwanta dama yayin da aka kashe yan boko haram goma sha bakwai a waccar arangamar gamar kasar chad tana daga cikin kasashe da suka ba da gudumar sojoji a rundunar taron dangi ta yanki da aka kafa da zummar yaƙi da boko haram wacce hare-harenta a shekarun baya bayan nan suka bazu daga inda aka kafa ta arewa maso gabashin najeriya zuwa kasashen chadi da kamaru da kuma niger a halin da ake ce kuma mun samu labarin cewa wani jirgin yakin sojan najeriya ya yi hadari a jihar adamawa wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz wadda ya aiko mana da wannan bayani ya ce zuwa yanzu dai babu wani karin bayani da aka samu daga hukumomin kasar kan musabbabin hadarin ko da kuma ko waɗanda suke cikin jirgin sun kubuta amurka za ta biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu ko suka jikkata sakamakon harin da ta kai bisa kuskure kan asibitin da ƙungiyar likitoci da ake kira dr sudan borders take gudanarwa a birnin kundus a ƙasar afghanistan cikin makon jiya kakakin ma'aikatar tsaron amurka peter cook ya faɗa jiya asabar cewa har yanzu ba a tantance yawan kuɗaɗen da amurkan za ta biya ba duk da haka ya ce diyar farar hula da suka jikkata waɗanda ba yan gwagwarmaya ne za a su samu da kuma iyalan farar hula da suka halaka waɗanda su ma ba yan gwagwarmaya ba ƙungiyar ta doctors without borders ta ce farmakin da jiragen yakin amurkan ta kai ya kashe marasa lafiya goma da ma'aikatan kiwon lafiya waɗanda suke tare da ƙungiyar su goma sha biyu ƙungiyar mai aikin jin kai ta faɗa ranar amis cewa har yanzu akwai mutane 33 waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba cikinsu har da marasa lafiya tara da kuma ma'aikata 24 kungiyar ta likitoci da ake kira na gari na kowa ta dakatar da ayyukanta a kundus tun bayan harin da amurkan ta kai makon jiya kuma ta bukaci a kafa kwamitin bincike mai zaman kansa domin gano abin da ya faru karkashin dokoki ko sharuɗan yaƙi da ake kira yarjejeniya ta geneva ta ce binciken da amurka da afghanistan da kungiyar neto suke shirin gudanarwa ba zai wadatar ba kuma tana mai ikirarin cewa ana iya kallon harin ma a zaman laifin yaƙi To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dubun dubatan mutane ne suka yi gangami jiya Asabar a birnin Berlin domin nuna adawa da sabuwar yarjejeniyar cinikayya da ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka suka ƙulla 'yan sanda a birnin berlin sun ce kimanin mutane dubu ɗari ne suka fito domin wannan zanga-zanga amma wanda suka shirya taron suna ikirarin cewa mutane dubu mai da hamsin ne suka fito domin adawa da yarjejeniyar da ake kira tpp a takaice jamus ce ta matsa lamba a kullar yarjejeniyar tana mai cewa hakan zai bunƙasa tattalin arzikin duniya kuma ya bada dama ga ƙanana da kuma matsakaitun masana'antu damar su yi gogayya a kasuwannin duniya bugu da ƙari daidaiton zai rage tsoma hannun gwamnati kan harkar kasuwanci sai dai masu adawa da yarjejeniya suna zargin an gudanar da shawarwarin cikin sirri kuma suna fargabar yarjejeniya za ta danka manyan kamfanonin duniya iko waɗanda ba za su yi la'akari da muradun ma'aikata da kuma sauran jama'a ba tun a shekara ta 2013 ne kungiyar tarayyar turai da amurka suke gudanar da shawarwari domin kulle yarjejeniyar ko masu goyon bayan shirin suka ce yanzu yarjejeniyar za ta zabura ganin amurka da japan da wasu kasashe da yankin pacific sun cimma wasu matsaya na daban da amurka kan burin cinikayya dubban mutane ne ɗauke da tutoci kuma suna rike da wasu alamomi suka hallara a dandalin taro da ke nan birnin washington jiya asabar domin cikar shekaru ashirin da gangamin farko da shugaban ƙungiyar nation of islam louis farkan ya shirya da aka lakaba suna macin da mutane miliyan ɗaya suka shiga ko suka hallara yan tireda suna tallar singiletoci da alamomi yayin da gungun jama'a suke bi ta cikin shingaye da jaman tsaro suka kafa domin shiga inda ake taron da aka raɗa takin a yi adalci ko kuma shugaban kungiyar louis farakan ya yi kira ga karfatar amurka maza da mata su nisanci tashe-tashen hankula tsakanin su da kuma kaucewa amfani da kalamai ko lafuzza marasa daɗi ga juna hakanan mr farakan ya yi magana kan butun zub da ciki yana mai cewa jikinki ne kina iya yin duk yadda kike so amma fa ya ce zai kasance abin bakin ciki da aka zub da cikin mutum ko mutum ya da za ta girma ta zama hatsi a fuskar kimiyya ko kuma shugaban al'umma Labarin duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barka barkamu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu kwanan baya mun leƙa ƙasar Tanzania wadda take harama gudanar da zaɓe a cikin wannan watan. Yau kuma saura sati biyu ya rage a wannan zaɓen. Don haka mun sake tuntuɓan shugaban hukumar zaɓen ƙasar wato mai shari'a damiyar Labuba domin jin shin ina batun shirye-shiryen zaɓen ƙasar ya kwana ne. abokin aikinmu na sashen turanci peter clothy kuma ya tattauna da damiyar labuba kamar haka inda ya tambaye shi menene ya tattauna da shugabannin siyasan kasar a ganawar da suka yi kwanan nan ga kuma bayanin da yake mu fita din So I, I cited the, the, the particular clause of the guidelines, clause 2, subclause 2, which forbids use of uh, religion, tribalism. Ba shakka a taron sun amince da sharuɗan dokokin ne, wanda kuma kowanne ya jaddada cewa zai bi shi sau da kafa ni kuma sai na ƙara karanto masa dokokin da suka yi hani da amfani da addini ƙabilanci ko kuma ɓangaranci na ce da su waɗannan suna cikin manya-manyan dokokin zaɓe na ja musu kunne cewa wanda ya saba to fa ya kwana da sanin cewa hukumar za ta ɗauki matakin ba sani ba sabo wanda kuma ɗaya daga cikin abin da hukumar za ta iya yi shine ta hana ka tsayawa takara ko kuma hana ka zaɓe kuma tana isa a kulle ka. To yanzu dai ka ga yadda kamfe ke tafiya kuma kana ganin takun kowannen su wani shawara zaka ba su. Well, so far from the time the campaign started on 22nd August, Uh, on the main, they have been To daga lokacin da aka fara kamfe ɗin ranar 22 ga watan Agusta, kawo yanzu da muke magana da kai dai ko na tafiya daidai ba wata matsala ba wanda ya kauce domin ko ba wata barkewar tarzoma ko kuma wani abu mai kama da haka a gaskiya ina alfahari da abin da ke ƙasa yanzu sai dai kuma ka san ba dan rasa irin rudanin siyasa nan da can amma idan ka cire wannan ba wani abu mai kama da rigima idan na fahimce ka kana nufin idan komai ya tafaka ana sa ran zaɓe zai kyau kenan but on that one everybody is underscoring the need the importance of maintaining law and order, peace eh, during the campaign. Kwarai domin kowannensu ya amince da cewa akwai bukatar a samar da zaman lafiya a lokacin zaɓe. Domin ko wanda bai yi hakan ba, ya san cewa idan ta kai ta kawo shi ne zai kwana ciki. Shi sa kowa ke fatan ganin an ƙara kamfe lafiya wanda za a rufe da jefa ƙuri'a. To labu baɗa zuka yi magana akan addini. Ko akwai wata rawa da shugabannin addini za su taka domin ganin kun samu zaɓe sahihi a ƙasar? No, all over the country. For example, uh, on 20, um, on 14th and on 17th, I'm invited by religious leaders, bishops, some of the uh, Muslim leaders, sheikhs, to go and address them. But the theme is uh, peace and security. Sosai kuwa, domin ranar sha hudu da sha bakwai ga watan nan da muke ciki, shugabannin addinin Kirista da na Musulmi har ma da jami'an tsaro sun gayyace ni domin na yi musu jawabi sai kuma ranar sha hudu da sha biyar za a yi taron karawa juna sani game da harkokin zaɓe wanda mataimakin shugaban ƙasa ne zai buɗe shi wanda zai haɗa da shugabannin addini da na siyasa don haka kusan daukacin 'yan kasar kowa na fatan ya ga cewa zaɓen an yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Wani batu shine yaya shirye-shiryen waɗanda za su zo sa ido kan wannan zaɓe daga sassan duniya daban-daban. Ina shirin su ya kwana. Excellence, apply for accreditation through the Ministry of Foreign Affairs, and they will come to us. In fact, so far we have started accrediting quite a number of uh, uh, international and local observers. Ba matsala, wanda ku duke so shine nemi takardar izini ta hannun ministan harkokin waje domin samun damar shigowa kasar ya sa ido. Yanzu haka an yi nisa da wannan shirin ko da nan cikin gida da ma waje idan ban manta ba har ministan ya ba da sanarwa game da wannan batu. To kafin mu sallama ga wani batu an ce wani kamfani ne na afirka ya samu aikin buga muku takardun jefa kuri'a me zaka ce game da wannan batu well the printing of ballot papers as before we have uh, contracted with uh, you know an international uh, organization or company through the tender process where you have the tender board according to the public I mean, public procurement act or law and uh, that's the, the, the organization that has won the, the, the tender a batun takardun jefa ƙuri'a ba shakka mun bai ma wani kamfanin ƙasar waje wannan aikin kuma yanzu haka yana kan aiki a bisa yadda muka tsara muna sa ran su kammala ana dab da lokacin da za a fara jefa ƙuri'a amma ba zan ce maka ga ranar ba kuma baya ga katin jefa ƙuri'ar kusan duk wani abu da muke buƙata yana hannunmu abin da kawai ya rage shine mu kammala tsara yadda za mu kai su wuraren da suka dace iyakar abin da zan iya ce maka kenan to ne sako kake da shi ga 'yan ƙasar ta tanzania ganin kuna dab da fara wannan zaben Well, my message of plea to them is that uh, first they should uh, they should be uh, look forward to the 25 th of October. On our party are getting ready. Kila na da kuma sakona shine su sa ran cewa ranar 25 ga wannan watan da muke ciki za a samar da zaɓe na gari sahihi kuma karɓaɓɓe. A ɓangaren mu kusan mun kammala shirin da ya kamata a ce mun yi su kuma su jefa kuri'a su kwana cikin shirin jefa kuri'ar su. to ina gaske cewa zaben da ya gabata jama'a ba su fito sosai ba idan har gaskiya ne akwai wani abu da kuke yi ko kuma za ku yi domin a samu canji. at the last election 2010 the voter turnout was very low we registered 20 million but those who voted were less than 10 million. eh ba shakka zaben da ya gabata na shekarar 2010 mutane ba su fito ba sosai wanda kuma mun yi wa mutane har miliyan 20 rajista amma waɗanda suka jefa kuri'ar ba su kai miliyan goma ba don haka kiran da zan yi mutanen tanzania shine su daure su fito kwansa da kwarkwatar su domin jefa kuri'ar su talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka can kasar burkina faso kuma dama yau dinnan ne aka shirya za a gudanar da zaben da zai kafa sabuwar gwamnati bayan sun saukar da shugaba blaise kamfore amma kuma sai ga sojoji sun yi yunkurin kifar da gwamnatin riƙon ƙwarya abin da ya kawo cikas game da wannan zaben kamar yadda wani dan ƙasar muhammad kabir ya shaida mini a zantawar da na yi da shi kuma na fara sa ne ina batun zaben ya kwana ne. abin aka shirya da amma wanda magana ya ta ba ma za a yi zaben. me yasa kake jin cewa ba za a yi zaben ba. gane yanzu yanzu kasa ta shiga rudu daban wanda ba wancan ba kuma. Kama wani irin rudu? Tun da a sanya suka suna mai zai mulki kasan mutane ɗan ƙasa rashin aka kwarai kwarai kwarai kwarai suka hasala tsakanin da sojoji. Suka suka ce maka suka ce ba su sojoji. Tun shi ba ma ba tuwa ba tun zaɓe ake da yanzu. Sai haka yi muke zuwa a cikin ƙasar tukunna. to amma ba sojojin sun ba da kai bori ya hau ba sun an mai da shi shugaba michael kafondo kan karagar mulki ya ne an mai da shi michael kafondo da da prime minister da gwamnati shi baki daya amma hankali da kwanta ba to ai ai sojojin sun ba da kai bori ya hau ba dama su ne suke matsala eh to ai kaga ba mu da kamfen ba fadin da mu da kamfen ne sakin ne suke wannan jin yanzu komai ya tsaya yaushe kake ganin za a taru da wannan magana za kake ganin za a yi wannan zaben to eh, sai kuma an gaba taron ministoci mu ji abin da za su so magana yau a yi zaɓe yau lahadi ba ba ba nan ke a sati yin sha ɗaya ga wata babu shi to ya yan kasan ke ke cewa menene kake ganin ra'ayin kasan me suke cewa game da wannan al'amari su har tun da kilo su hana sojoji har yanzu alhaji kabir ɗaya daga cikin dalilan da suka bayar shine cewa an ki barin wasu shiga cikin zaben kana ganin har da su ma za su bakin cikin wannan lamari da ake ciki tunda ba a bari sun shiga zaben ba za a yadda ba alhaji mutane suka fi da ran suka fito hanya suka kori gwamnati suka kori gwamnati ta tafi ya za a kori gwamnati shugaban ya gudu ta ƙasa sannan mutane su dawo su aje takara ai ba wata da jam'iyyar ba jam'iyyar na da ranta sai aka su kawo wasu mutane ba su rai kace su ba su da wasu su suna suke nema sai yi mutane su yi zanga a kona doron majalisa sannan kuma a sake a murdo wa'annan mutane wannan guri a ga inda matsalar su kenan sojan sojan mangan da ya kawo ba su da hujja don matar shi na yan majalisa ta dawo ta takara da ba an ta takarar ta kuma kotu koli ce ta yi to. to da ai sun so sun so a ma naɗi ne ba zaɓen ba kenan. na'am abin da kawai aka ce kotu koli ce mutane da ake mamulki sun ce ba su salon mulkin da aka yi da shekara ashirin da bakwai da ya wuce. yanzu kuma a kona kowane wannan mulkin da yi ba amma idan iya tana da ita in so ta kawo sabon mutane haka sabon labe suka ce su ba ya yi wannan ba to yanzu ba rana kenan wannan zaɓe. a eh, gaskiya ne ba yi rana ba to masu saurare yau kuma nan shirin zai ɗiga aya a madadin ibrahim jarmai mahmud lalo da julie gresham wadda ta bada umarni kuma ta daidaita sautin shirin da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Yau watanni shida kenan tun bayan da shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya yi mu baya ga kungiyar ISIS da ke ta da kaya baya a yankin gabas tsakiya. Kuma rahotanni sun nuna cewa tun a lokacin kungiyar ta ISIS ta amince da wannan mu mubaya'a. Wannan lamari dai ya ji hankulan kasashen duniya da dama har da na masana harkar tsaro. Shin yaya alakar waɗannan ƙungiyoyi take a yau? Shin sukan tuntuɓi junansu? tambayar kenan da na fara wa dr bawa abdullahi wasi kwararre a fannin tsaro na farin farko zan tabbatar maka ba a samu ko wani alaka ba farfaganda ce ta waɗanda hankalinsu ya riga ya kushe daga jikinsu tunda yake zamani ne na na'ura wannan ya sanar ma wannan wance sanar ma wannan so abubuwan da ya sa kenan kake ji ake kiran sunan aiki amma zancen tana da alaka da su zan tabbatar maka ɗari bisa ɗari inda tana da su ina ɗaya daga cikin ɗari na farko da za su tabbatar da wannan suna da shi kuma abubuwan da ake gani yanzu kamar suke yi a kuku ne ya rage masu magana sukan ce idan ka kashe maciji baka cire kansa ba to har yanzu fa baka da bacci eh, na kwanciyar hankali yanzu abu ɗaya da muka samu shi ne shugaban ƙasa wadda zai tabbatar ko ka yi aiki a baka hakinka ko ka bar aiki don dole amma kuma dakta menene yasa ake samun karin har-haren a 'yan kwanakin nan na yi imani da allah shugaban sojojin ƙasa na najeriya na mutum ne wanda ya son abin da yake yi to akwai bara a cikin kwamandojin soja waɗanda suke nan sun riga sun ci waɗancan kuɗin haram na haramtacciyar gwamnatin nan yana cikin su kuma waɗanda dama suke sa ake ta wannan abubuwan da ake kira boko haram ɗin nan har yanzu fa ba a karɓi kashi ɗaya daga kashi ɗari na kuɗin jama'a wanda yake hannunsu ba na tabbatar za a karɓa to waɗannan abubuwa shine yanzu kake gani suke so su tada kaini tun da an shiga da dangadan za a yi bincike za a tsamo gaskiya za a raba shi da rashin gaskiya za a karɓi dukiyar jama'a don a yi ma jama'a aiki to dalilan da waɗannan abubuwan suke faruwa dama can don wannan ai aka da irin waɗannan abubuwa to na yi ta kokarin jin ta bakin masu magana da yawon sojojin najeriya amma lamarin ya ci tura to ƙasar chadi ma na daga cikin ƙasashen da wannan matsala ta tsaro ta shafa kasancewarta makwabciya ga najeriya kuma tana da dakaru a randuna ta musamman da aka kafa domin yaƙi da ƙungiyar boko haram malam sanusi muktar ɗan jarida ne da ke aiki a birnin injamena na kuma tambaye shi yadda ke kallon ikirarin da ƙungiyar ta boko haram ke yi na cewa ita reshen ƙungiyar isis ce a yammacin afirka eh to a gaskiya in kana son abin in ba kaman waɗanda suka dan yi karatu ba haka suka fahimci cewar akwai alshabab akwai isis akwai abin nan gaskiya mutane ba san cewa ma akwai wasu kungiyoyi haka na ta da kai baya ba in ba kaman boko haram da ke ta zo kusa kusa tun daga makotan mu har yanzu masu suka cikin kasar nan ya zuwa yanzu chad na ɗaya daga cikin kasashen da suka hada dakarun su da sauran kasashen da ke yankin tafkin chadi wajen yakar wannan matsala ta boko haram shin irin bayanan da mutane suke a nan chadin suna cewa ne ana samun sauyi ko dai har yanzu ana gidan jiya gaskiya babu wani sauyi saboda kaga gaskiya haɗin gwiwa wannan rundunar da aka kafa har yanzu tana nan tana jan kafa har yanzu mutane suna korafin su ga cewar a cewar ba hayil ba ta ɗauka komai ba kana ji kwana-kwanan nan ma haka zo aka kawo hari wannan mutanen boko haram ko kuma mutanen eta islami a afirka ta yamma wanda ya kamar da suke gidan kansu a yanzu kwana-kwanan nan suka kawo hari har suka kashe sojojin chadi wajen goma sha biyu a bangaren lakshad kusa da iyaka da nigeria saboda haka gaskiya wannan yaƙi da ake cewa na yi da su har yanzu mutane ba su gani a ƙasa ba. To ƙasar Kamaru ma daga cikin ƙasashen da ke fama da hare-haren na Boko Haram. Inda yanzu ka matasa suka farga ta hanyar yin gadin makarantu a yankin Kwalfata domin daƙile hare-haren. Kamar yadda wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya yi mana a wannan takaitaccen rahoto. 'yan makaranta da jama'an garin kwalfata sun ɗauki matakan tsaro a garin nasu iyayen ɗalibai da malaman makarantun suna zaune ne cikin tsoro da ɗumauta domin kar 'yan ƙungiyar nan ta boko haram su kawo musu hari da duk wannan hali da jama'an garin suke ciki dai 'yan makarantar suka ce dole ne su je makarantun nasu domin koyo ilimi shi ma yariman garin na garin kwalfata ya ce population de Kolfata en formant da su da matasan garin nasu sun tsaya domin su ga cewa sun kare birnin nasu yanzu dai matasan garin na kwalfata sun haɗa kawunansu domin gani ba wanda ya kutso musu na bata musu garin nasu wani malamin makaranta ya ce duk makarantun an ba su tsaro na musamman domin kare almajiransu ga dukkan alamu dai ta ko ina ka duba sai matasa kake gani da adduna da takuba da kibiyoyi da kwari da baka suna ikirarin na gamawa da 'yan kungiyar ta boko haram amma koma menene yanzu arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru kowa ya farka daga barci To yayin da matasa a ƙasashen da ke fama da matsalar rashin tsaro ke ɗaukan makamai waɗanda mafi yawansu na gargajiya ne. rotani da dama na nuni da cewa makaman da ya ƙungiyar ta Boko Haram ke ɗauke da su makamai ne na zamani waɗanda kuma ake amfani da su a yanzu. sai dai a lokuta da dama akan alakanta rikice-rikicen kasashe irin su libya da ke fama da tarzoma siyasa wajen samar da hanyar kwararra waɗannan makamai na zamani na tambayi sanusi mukta dan jarida a ƙasar chadi yadda yake kallon wannan batu eh, a kwarai kwarai kaga faɗan da aka yi a libya da wanda aka tafi mali din na aka yi duka musamman ma faɗan da aka yi a libya ya sa masu makamai sun kwararo da yawa sun zo sun shigo ko kuma bangaren sudan ta ana ɗan yaƙi a bangaren darfur shi ma wannan yaƙi yaƙin da aka yi a ƙasashe a ƙasar sudan ne shi ma ya samu ya sa cewar wato makamai sun kwararo sun wanda ke da an samu ana akwai bayanan da suke nuna cewar da wayannan makaman ne ake ake ake ake aikawa su wayannan yan boko haram to idan Allah ya kai mu a shirin mu na gaba za mu koma ga Dr. Abdullahi Wasi inda zai mana tsokaci kan yadda yake kallon ikirarin da kungiyar Boko Haram ke yi a matsayin rashin ISIS a yammacin Afirka duk da cewa a bayanin da ya mana a farko ya ce babu wata alaƙa tsakanin ƙungiyoyin biyu sannan za mu tuntuɓi masu magana da yawun sojin najeriya domin mu ji nasu ɓangaren a yakin da ake yi da ƙungiyar ta boko haram ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. adadin mutane da suka halaka sakamakon tagwayen bama bamai da suka tashi a wani gangamin neman zaman lafiya birnin ankara babban birnin kasar Turkiyya ya haura zuwa 95 wasu kusan metan kuma sun jikkata a daren jiya ne gwamnatin kasar ta bayyana cewa wannan adadi ya karu fashe-fashen sun auku ne kusa da wata kofar fita daga tashar dogo inda aka yi gangami da ƙungiyoyin kwadago da kuma na fararen hula suka shirya domin samun zaman lafiya ƙasar. rasha ta ce ta zafafa kai hare-hare kan muradun ƙungiyar isis a syria ci gaba da goyon ba da take baiwa dakarun syria waɗanda suka kwace ƙauyuka guda biyu a arewacin birnin hama daga ranar juma'a wani kakakin ma'aikatar tsaron rashin igo konashenkov a yayin da yake magana da kafofin yada labaran kasar rashin jiya saboda ya danganta karin farmaki da rasha take kaiwa kan abin da ya kira gagarumin karin bayanai kan muradin isis da suka gano ta wajen amfani da jiragen leƙen asiri daga sararin samaniya hukumomi a kasar chadi kuma sun ce an kashe akalla mutane 33 lokacin da wasu mata biyar yan gonar bakin wake sa kai hari kan akalla wurare biyu harin ya ritsa da yan kasar ne da kuma yan gudun hijira ba tare da wani bata lokaci ba jami'an kasar sun danganta harin da kungiyar boko haram da takaitattun labaran duniya muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin nagarin na kowa da sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen hausa na murya amurka nisar fil hashin gumel nake cewa mu huta lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.